shi dai wannan nasarar da jami'an hukumar ta ndl suka samu ya ko biyo bayan samamain da suka kai aunuri da ake hada hada sai da mugan kwayoyi kuma cikin waɗanda aka kama hada yan mata da kuma masu sai da madar su yi an kama da su kan da an ni ajiya ne saurayin na sai da pepe su kire ranar da ya kawo ranar ne kama ne shi ma wannan da ke tu'ammali da kwayoyin ya bayyana yadda aka yi har ya fada tarkon jami'an hukumar hana sha da fatocin mugan kwayoyin suna cewlaki penta ne yanzu ne kawai na ce bari in fara abun shi ka kawai sai ya zo gabacin rana lamarin shaidan ne kawai in ba ka ba ba na yi penta ne muke yi kawai kawai na wuce wani kawai sai shi ne na ce bari in ajiye mu wuce da safe zan zo dauka ne kawai aka zo kawai ka same ta da abu kawai na zo na samu ne an kawo min ne daga hanyar mubi hmm, na ji aiki ne mubi na kalla kun kawai sai na wannan Mr. Yakubu Kibo shine ma kwamandan hukumar ta indiya a jihar adamawa ya ce yanzu haka ma waɗanda ke safarar mugun kwayoyin kan fai shigan burtu tare kuma da sauya salo ta hanyar amfani da kayakin masarufi ko kuma boyewa a cikin abinci inda suka gano wasu sundukan tramadol da wasu kwayoyi da kuɗin su ya tasa ma naira miliyan ashirin wanda ya ce an cusa su nema a cikin kwalayen indomi neman dabarbaru daban-daban yanda za su tabbata sun boye kwayansu yanda jami'an tsaro ba za su gane abin da ke ciki ba yanzu ka duba za ka iske waɗannan katon 183 da ka iske shi haka za ka ga katons na indomi ne noodles wanda ake ci aka yi amfani da katon na indomi aka sassa aka sassa waɗannan miyagun kwayoyi watan tramadol tramadol guda yadda kake gani haka roll guda haka dubu takwas ne sannan kowane katon na indomi din nan yana da roll guda goma sha bakwai in kai tamsin sha bakwai da dubu takwas zai baka kowane katon yanzu za ka sami dubu dari daya da sha biyu naira kowane katon an kai multiplying ɗinsu duka abinda ake nan katon sun ga duka sama da miliyan 20 ne wanda yake shi aka kama da shi shi yana aiki ne yana sai da electronics ne to amma yana buya ne ga sai da electronics sannan yana waɗannan business su ba su damu ba yanda zai cutar da jama'a ba su dai su yi kudi wannan ko ba amfani an kawo su ne a sai da sunan a cikin Adamawa state sannan wasu kuma ana iya fitar da su waje eh, ga kasashe makwabta kasashe to wannan kaya an taso da ita ne tun daga Lagos idan ka duba za ka ga ko seal din man da aka yi shiga ka ga kaman it's just company seal amma ba a sami kama wannan kaya ba sai a nan a nan Adamawa state to wai ko ina batun cewa da aka kama kan yi yunkurin ba da cin hanci ga jami'an hukumar ta NDLEA an wanga irin business ba ma mutum guda ke yi shi ba a ce ne ne wannan zuwa wannan in tabbatar maka da cewa wadanga mutanen da aka kama da kayan nan sama da miliyan 20 wasu sun kira officers dina suna so su ba su cin hanci na miliyan miliyan goma to ka ko san da su yi losing wannan sun gummace da su ba su miliyan goma a saka musu kaya to sun yi sun yi sun yi amma abin ya ci tura don ba za mu taba yadda ba wannan aiki in kai kana cutar da jama'a ne idan mun ce za mu ce kudi kudi abu ne mai wucewa komandan hukumar ta NDLA kenan a jihar Adama Mr. Yakubu Kibo Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Ganalin magani ne dan uwa kiyaye. A daina sha a yi baye ana ta hada hanya, haka ba kyau. Me ya sanya maganin mura ne ko kuma kun sha ku yi baye? Sun kayan maye, ganalin da giya har gani.